في القول أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وصليت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وإترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان وبالخير والبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وهب قلوبنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ta shida Allahu akbar rana ta bakwai ko bakwai ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da shekara talatin da takwas wanda ya daidai da wato biyu ga watan nawa watan bakwai kenan ko a watan shida yawwa shekara ta dubu biyu da sha hudu da sha bakwai a kalandar na share yan mission kun ina ta tuntube tuntube to ai ba watannin Allah bane ina ban ta an gane ba ma karban albashi da shi mu sai dakta wannan <laughs> to Allah ya samu dace yan uwa a wannan masallaci mai albarka wannan tafsiri na wannan wata ramalana a wannan lokaci na bayan sallar asuba a inda muke neman sanin ma'anonin alkur'ani mai girma gwargwadon hali muna cikin sotul ghafir aya kusan ta takwas da ta tara inda Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya yi ba mu karasa bayani a kansu ba kafin nan akwai bayanai guda biyu shekaran jiya kusan an yi ruwa wajen karfe ɗaya ko biyu haka dai an yi ne ana ruwa dai har zuwa kusan karfe hudu muka yi bayanin cewa akwai wata yarinya wanda mun ba da sanarwa sun taso wannan makaranta Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ƙanana ne da yayar da ƙaraman ruwa ya kawo ya yi ta saki karaman sai ruwa ya tafi da ita mun ba da cikin cewa insha Allah duk wanda ya ji labari to sai sanar da mu sai a abin nan to alhamdulillah jiya an ga yariyan an tsinci ta wajajen kabala an tsinci gawar wajajen kabala to kuma an binne ta kuma abin da Allah ya gafarta mata Allah ya ba iyayen kuma hakurin wannan tashin hankali babu da imala amma kuma farin cikin kaga ɗanka eh, yana da kyau to yana da sauki ka binne danka da kanka amma a ce ana nema kai babu daɗi babu daɗi malam babu daɗi to Allah ya gafarta mata su kuma iyayen Allah ya ba su haƙuri mu ma Allah ba mu haƙuri dan kowa ji wannan babu daɗi malam babu daɗi to jiya wajen tafsirin iyaye mata sun faɗa cewa lalle an ga yariyan kuma an mata abin da ya dace to Allah ya taimake mu bayan haka <clears throat> akwai wani wani gayyata da kuma faɗakarwa da Nigerian Prison Service suka aikowa wannan masallacin wani wani gashi a hannuna abin da ke faruwa shek abokan mahmud gumi allah ji kansa da gafara ya asasa wata sunna wanda shi ne farko wanda ya fara asasa sunna cewa waɗanda ke cikin kurkuku jaru yan prison a dinga bin su ana musu nasiha ana musu wa'azi ai an an tsare su ne wai je ka gyara halinka ko to ba abin da zai gyara halin mutum sai qur'ani sai qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma alhamdulillah abin ya samu ta goma shi waɗanda ya tura har yanzu har bayan tafiyarsa in ba wannan akwai wannan ana ta atakantar da su shekara biyu da suka wuce <clears throat> sun taɓa gayyata ta za a yi sauka wato abin abin sai ya baka abin nan ya baka tausayi kusan dukkan kusan mun je mun fi dai mutum ɗari da aka gayyata amma da wuya ne wanda baka ga yayi kuka ba mutane ne mutum talatin da kusan shida ko arba'in da shida talatin da shida manta ne abu dai shida haka dukkansu daga cikinsu galibi sun haddace alkurani a prison sun iya larabci mix a prison sa'an nan hadda mata guda hudu su ba su haddace ba amma dai sun iya karatun sun sauka kuma za su yi maka larabci amma fa a prison amma kusa abin mamaki ne ya samu kuka wato in ka ji larabcin su yadda aka tsara musu abun ilimin ya su iziyar nan su risalar nan da dai sun gama da su to in ba maka gata adiri a cewa me za ka yi to abun sha'awa galibin su wato sun yi nadama abun tashin hankalin da ya sa mu kuka shine gaba ɗayan su an yanke musu hukuncin kisa kashe su za wani da ya sa mu kuka cikin wani ba yi wani shine ya hudu ba larabci ya ani ra'ayi larabci lafiyayye yake mu aikata abubuwa muna cikin jahilci da kurciya ilimi ya zo muna yake domin an gaita gona da matan gona abin nan da mataimakin shi irin da manyan mutane amma lokacin gona bai samu zuwa ba sai ya turo mataimakin sa haka yace da gwamnati za ta yahe muna mu shigo cikin al'umma wallahi irin gudun wanda za mu bayar al'umma sai ya fi na wanda bai taba shigowa irin wanda bai ga halin da muke ciki ba ce mun yi aikata abu cikin jahilci mun aikata abubuwa wanda a yanzu hankali ya zo akwai dattijan da muke tambayan shi ce ya fi shekara sha biyar shi bai taba ganin ma waje ba wasu wato daga garuruwa aka kawo su haka ba wani irin tasu aka yi wato abin ta ya baka sha'awa kuma akan aqidar sunna duka malaman ahlus sunna ne sai kwa ɗaya kwankin kwal kuma shi wannan la mahalla lahu min al-irabi eh la yuharriku sakina wala sakin mutaharrika la yutabar bihi ina bata an gane to amma da jin fa zuka san waye karantar da su to amma gaba ɗaya sisi kwandem ne kashe su za to wannan abun maganganun da suka yi ta ce a wurin dukkan malam sai na waɗannan kish za a yi tuni ma an yanke masa kisa su kisa ne bai zo kansu ba kun san hukuncin Najeriya to wannan mun ta burin da Allah zai sa a sake su dan da kaga wani wallahi ka san yayi imani jahilci shi wannan da wani gandire bai ga hankalin mutane ya tashi gaba da bayan Allah nan sai yake ce mani malam wannan mutum da kake magana akan shi da za a ga maka abin da yi a lokacin <laughs> da kuma za ka ce ya a kashe shi na ce ni ban sabon da ya ba can ba ko ba son in sani amma wannan da muka gani yanzu abin ya burge mu wato wai matar shi ce ta ki zama da shi kasan san dan uwa ba filatin ta ta ta irin yan gutu-gutan nan yaya aka yi da aka dawo shi ita ranar ta yanke hukunci ya sassara ta gunduwa gunduwa ya sa ta a cikin buhu ya kai ma iyayen kuma bai kamata mu ba ku labarin ba ko ya ta kuma wannan ya je kofar gida ya je kofar gidan su can ya aje gawan ya aje abuhu ya sa kai ta ba ta kai to amma ya ce an yi abubuwa cikin jahilci ilimi ya zo malayin kace hudu ba juma'a ba hudu ba lafiyayya to shi da suka kawo wannan shekarar ma ga sun sake kawo masallacin nan gayyata ana gayyatar kowa da kowa ne ka je wurin ka je ka sha kallo sai ka gane ashe kai kana cikin ni'ima kana cikin ni'ima ina fata an gane da haka ranar asabar mai zuwa kenan insha Allah in Allah ya san muna rayu za a sake yaye waɗansu sassan an gaya mana wannan ko su 30 ne na manta Wasu ɗin to wannan shi daga yadda na kawo masalaci kowa da kowa ina fata an gane bayan haka tun da kusan gwamnati ba ruwan taurin ɗaukar nauyin addini kuma a can <laughs> ina fata an gane to ga abubuwan da ake bukata a wajen yan uwa shine alqur'anai alqur'anai da za a raba musu irin tattutuka don karatu ba kai na musamman sai kuma abubuwan da za a dafa musu a wannan ranar kasan a Ja'far ya daga cikin wanda aka ta wannan sunna duk shekara waɗanda ke cikin prison ɗin, za a yi kokari yan uwa na waje a je a kai musu wani gudunmuwa daga yan uwansu musulmai in ba ku je ba ma arna suna zuwa wannan shi daga cikin magana kuma su muku su mutu nasiya ko kai musulmi ne za a ce baka ba ruwan su dan ne su ɗan karkaso ra'ayinka to yana da ke mu musulmai da muke cikin wannan garan mu dinga samu wanda sunnin mu tabbata ina fata an gane insha Allah takafin ɗin da muka sa a wannan karan in mun gama in muna raye fa ku ji da kyau in ba mu wanda ya zo ya asasa haka za mu ba da damu gudunmu daga wannan masacin da izinin Allah shekara mai zuwa ta kafudin nasu ne kawai za a je a samu waɗansu mu je ku gani sha mamaki Allah ke taimake mu to wannan da haka abinda ake gudana ake binne ana neman gudunmu a wurin ƴan uwa bayan Allah a samu abin da za a tattara a kai wani za a gudanar da waɗannan abubuwa ga sun sun listin abubuwan da ba zai karanta wani ba Allah ke taimake mu to don haka wannan a yanzu yana da kyau duk wanda zai iya ba da gudunmuwansa sai a samu a bayar sai mu haɗa muka ma iyaye mata je dai sun kokarin sun bada nasu misali ina fata an gane mu ma nan da satin nan sai da kokarin yi abin da muke iyawa Allah ya taimake mu Allah kuma ya tsare mu da aikata mu mummunan wani hali yanda zai kai mu a ce an sama kaso a cikin wani kaso Allah ya sa mu dace na'am sai mu tambaya biyu cewa shi yayi azumi wato an biyo shi azumi can baya amma ya manta adadin nuni ake bin shi ya manta to kuma ga wani ramadan din ya zo na'am in Allah kai mura bayan wannan ramalan din sai ka azumci adadin abin da sai ka ji ka samu nutsuwa adadin za tuna ba kada da har shakkunka ya wuce kana da yakinin ne ba talatin ka sha ba kaida <laughs> ne wannan kana da yakinin ne ba talatin ka sha ba saboda lalura to ka yi adadin da za ka ji kawai yanzu insha Allah da yana biya haka ake haka na ma ko da sallah ne ake bin ka karasa ka manta wai adadin sallan nan guda nawa ake bina to kai ma sai ka sallaci adadi ta yadda za ta je yanzu insha Allah dai na samu natsuwa ina fata an gane jama'a to wannan shine tabbai da ke hamna insha Allah Allah ya taimake mu na'am alga ta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ربنا Allah na sake ba mu bayani wannan ita ce aya ta bakwai zuwa ta takwas a cikin suratul ghafir Allah ka gafarta muna kun ji ghafir gafara me yafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana cikin farin ciki fiye da farin cikin bawan da idan bawa ya tuba zuwa ga Allah farin cikin da Allah ke yi dadin da Allah ke ji wato kanuna kenan ba wanda ya isa shi ba wanda zaka koma zuwa gari zuwa gari shi sai shi to yanzu dai farin cikin da yake yi ya fi farin cikin bawa wanda dabba shi ta ɓace a cikin duhun daji tsakiyar daji abincin shi na kai ya kwanta ya huta sai dabba ta gudu ba ya kudu ba yamma daga nan dai mutuwa yake jira ya haƙura ya zauna gindin bishiya bacci ya kwashe shi falka wannan da zai yi sai ya ga dabba ta dawo da abincin shi babu abin da ya salwanta saboda tsananin farin ciki to farin ciki a cikin nuna maka saboda tsananin farin ciki ce kai Allah na gode maka ni ne Ubangiji ka kai ne bawa na ya Allah amma haka yake nufi yake me ya shi wannan farin ciki ne tsananin farin ciki yake in ba ka mutuwa zai yi to Allah ya fi wannan mutum farin ciki idan ka tuba ka kuma zuwa ga Allah Allah ka gafarta muna jama'a dinga yawaita istighfari ƙarya ne a ce ahlus sunna sun hana zikiri ba gaskiya bane ba gaskiya bane Allah ce wa zakirina Allah kasiran wa a'a ya zaki da wannan aya ai manzo Allah ce in kana neman mushe ku ji da kyau mushe mutum matacce wanda bai ambatan Allah yace alladina yadhkuruna Allah eh qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa eh wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqata hada Allah yana yabon wadansu bayi yadhkuruna Allah qiyaman suna ambatan Allah a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala har a wurin baccin su wai ma suna faɗa rabbana ma khalaqata hadha ba ya yatafakkaruna fi khalqi samawati suna tunanin halittar samai da kai sace kai Allah baka halicci wannan duniya dan haka kawai amalan ba wannan kiran manzo Allah ce wala yazalu lisanaka rataban min dhikrillah kada harshen ka ya gushe yana mai danyata daga ambaton Allah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah wannan yana da tasiri wajen tabbatar maka da imani duk abin da ka mutu a kansa Allah subhanahu ta'ala zai tada kai ne a kansa to shi sa ka nisanci harshenka da alfasha zagi wannan ashar ba abin da zai jawo maka sai rashin karban addu'a idan bakin ka ya faye ashar ya faye zagi yana daga cikin mane abin da ke hanawa karban addu'a domin bakin ka bai da tsarki na'am kana cin haram na'am kana yin ƙarya to ta yaya ma za a bi a cikin karban addu'anka kun tuna addu'an wancan mutum ko sun ma zakar rajulan as'asa gabara ko ya tsiri safar ya mutu ya dahi ila saba ya kulu ya rabbi a masa tumi wa mat'amuhu wa mashrabuhu wa guziya to khalas sai ta mi fa anna yustajabu la ya za a karba mashi Allah ka tsare mana imanin mu to dan haka yace yukhbiru Allah ta'ala anil mala'ika Allah yana ba da labarin mala'iku al na min hamlatil arshi waɗanda suke ɗauke da al'arshi al wa min wa man min al-mala'ika da mala'ikun da ke kewai da al'arshi min al na daga cikin makusanta bi annahum bi hamdu rabbihim suna yin wato tasbihi da gode wa ubangijinsu ya kuluna suna cewa baina tasbihi dala ala nafil annaqid wa tahmid suna wato yin tasbihi tsakanin korewa Allah abin da bai dace shi shi ba da abin da yake kishiya ce ga Allah suna kuma suna yin godiya yanda muktadal isbatul sifatul madhi wanda ke hukunta tabbatar da siffa ta yabo ga Allah subhanahu wataala wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah ai khashi'una lahu suna yin kankan da kansu zuwa ga Allah azillau suna masu kaskantar da kansu baina yadayhi gaban Allah wa annahum cewa lalle su malaika malaiku yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara wa wanda suka imani ayyu min ay min ahlil ardi daga bayin Allah wanda suke ban kasa mimman amana bil ghaibi daga cikin wanda suka imani da gaibu ce fa qayyadu lahu fa qayyadu lahu ah, ta'ala cewa mala'ika al-muqarrabin Allah ya keɓe cewa mala'ikun ma masu irin wannan istighfari muqarrabina makusanta a ce mala'iku suna muku istighfari suna neman muku gafara a wurin Allah Allah ka gafarta muna an yi an yace an yada ulil mu'minina bi zahril ghaibi suna yi mu'minai addu'a bayan mu'minan ma ba sa nan ba su san ma ana yi ba to dan uwa Abin abinda ake so ka gyara imaninka kar ka dogara da dabararka a samu ikhlasi duk abin da kake yi a samu ikhlasi a zuciyarka wallahi taimako daga wurin Allah baka san ta inda ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah nan ya ishe shi abin da ake so wai mu yadda da wannan Allah ne wallahi fa huwa qahirun ala kulli shay Allah marin jayin akan dukan komai. zai taimaka maka kaga yanzu saboda ikhlasin ka da imanin ka da kai Allah ya tada waɗansu halitta daban waɗanda su sun fi kama tsarki suna maka ne neman maka gafara shi yasa manzo Allah ya ce duk sanda ka zo kana ma dan uwanka addu'a a bayan baya nan to mala'iku ai mun anan za su kai ma kana da irin wannan addu'a mu ma muna maka Allah ya gatar da kai to da baki ka da mala'iku wani ne fi tsarki haka nan in ka zo kana tsine ma wani kana tsine ma wani malaku su ce mm, laka ma zakarta kai ma kana da abin da ka ambata manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wata wai ga wani mutum wai abin nan dokin sa ya ba shi haushi yace Allah ya kine ba manzo Allah ce la tu'inuhu kai kaka tsine mai yace khallaita rabu ita ka riga ka kine mata sahabin da ya rawaito hadisi ce haka nan nan ganin shi wannan abun wannan dabban nan ya lalace haka ya mutu a banza ba amfani babu albarka an riga an tsine mai mai ita ya tsine to ya ji ba ka ji hadarin ka tsine ma koda danka kar ka taimaki shi dan akan danka duk abin da ya ma ka ce Allah shirye ka kawai ya kuntu kama ya kuntu kama in ta kama ta tsula mai bulala ka tsula mai bala kar ka sake ka ce Allah ya tsine ma to ka dada taimakon shedan dama shedan ne ya turo shi ya bata ma to yanzu ka taba kingiza ka to yanzu in ya gama da kai ina zai shiga cikin al'umma ya jama'a iyaye mu ne santi tsinuwa kowa da inda ake jarabta shi da shi Allah ka samu dace da haka da kake dan uwanka addu'a bayan baya nan to mala'iku kuma su ma suna maka wace ma kana hadha min min eh, min sajail mala'ika a yayin da wanda ya kasance shine siffofin mala'iku alaihi salatu wassalamu kanu yu'minuna ala du'a'il mu'minina su suna yin imani da akan addu'an muminai li akhihi ga dan uwansa bi zaharil ghaibi bayan nan kama sabata fi sahih kama yadda tabbata a cikin sahih bukhari yace inda izada al muslim li akhihi idan musulmi yayi wa dan uwansa addu'a bi zaharil ghaibi bayan nan qala al malaku amin wa laka ma zakarta wa laka mithluhu wa laka ma zakarta akhrajahu muslim imam muslim fito da wannan hadisin asalin hadisin walaka bi misli haka a shahari hadisi yake kana da irin wannan addu'a da kai Allah ka taimaki wani mala'iku su kai ma Allah taimaki ka Allah ka sanya mu dukkan albaka shi yasa yana daga cikin abin da ke maganin hasada kowa yana da shi jama'a ku kyau hasada daga zuciya yake abin da ke ke sanya rinjaye rashin yin addu'a da ka ji dan uwanka ya zo da abu ka ji kai ina ma da kaza sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ka sa ya masa albarka a cikin abu kakka ba shaitan ya abin da ka ji baka so dan uwanka ya ci gaba ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ka taimaki wani ka ga wannan addu'an da kai ya kashe hasada a zuciyanka kuma za ka samu nutsuwa domin dan uwanka ne musulmi in ya lalace wa ya lalace ko da shi ne ya yi ma laifi ko ku samu saɓani da shi ƴaƴansa su yi maka matarsa fa mamansa fa baban sa fa to dan me zaka so ya lalace dan uwanka wallahi sai ya amfani musulunci ta koya kai ko da hanyar abinci ne ya samu yana ciyar da ƴaƴan nan kaga da ƴaƴan nan za su je islamiya ko ba su je ba kila a samu hadashi a ce ko ba samu ba kuma za su koyi ibada to ji Allah ba amfana ba kai dauke wani fa mutum daya kashe mutum kusan mutum ɗari ne a wurin wuri ka zare ran mutum daya ka kashe al'umma sai Allah yake cewa duk wanda ya kashe rai da gangan to fa ka annama qatala nasa jami'a kaman ya kashe al'umma ne gaba daya dan haka Allah ka taimake mu Allah ka kare mu da hasada akhrajahu muslim fi sahihi qala yace shahru bin shuwayhab radiyallahu anhu yace hamalatul arshi samaniyat arba'a samaniyatun yace mala'ikun da ke dauke da al'arshi guda nawa ne guda hudu ne yaqulun suna cewa subhanakallahumma wa bihamdika yace lakal hamdu ala hilmika wa bi ilmika yace wa arba'atu kuma guda hudun me suke faɗa subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika da qadrika yace wa lihadha yaqulu ya astaghfara lillazi idza lillazi lillazina amanu hakanan za su dinga faɗa idan suke ma waɗanda suka yi imani wato neman gafara suna cewa rabbana wasita kulli shay'in rahmatan ilman ya Allah iliminka ya yalwaci dukkan komi ai rahmataka tasi'u zunubahum ai rahmaka ta firin jaye ta yalwaci zunubin da suka yi wa khatayahum da kurakuransu wa ilmuka shi kuma ilminka ya Allah muhitun bi jami'i amali amali wa aqwalihim ya kewaye dukkan ayyukansu da kuma zantukansu yace wa harakatihim da kuma harkokinsu wa sukunatihim da kuma natsuwarsu faghfir lil ladina tabu ya Allah ka gafarta wa wanda suka tuba kun ji yace wattaba'u sabilaka sabilaka kuma suka bi hanyanka ai as yace fasfa ya Allah ka kauda kai anil musiiina daga masu sabo idza tabu wa anabu idan suka tuba kuma suka koma izuwa gare ka wa aqal wa aqla'u amma kanu fihi suka yaye suka zare abin da suka suka kasance a kansa na daga barna wattaba ma amara ma amartahum suka bi abin da ka umarce su bihi da shi min fi'il khairi na daga ayyuka alkhairi wa tarkul munkarat da bar mumuna wa qihim sayyi'at ya Allah wa qihim azabal jahim ya Allah ka kare su daga azabar wutar jahannama ai wa zahzahtahum Allah ka nesantar da su an azabil jahim daga azabar jahannama wa huwa al azabu muji'atun lalle ita wata irin azaba ce wacce ake jin ta al'alimu mai radadi rabbana to ga su nan shi da tafsir mu ne ko wa adkhilhum ya Allah mala'ikun za su ci gaba da muku musu addu'a Allah ka shigar da irin wannan bayi jannatu adnin allati al aljanna wacce kai musu alƙawari wa man salaha min abaihim da wanda ya gyara aiki daga cikin iyayensu kun ji fa mala'iku su yi maka addu'a kuma iyayenka ma da suka gabata su ma a sa da su a ciki ba ma haka nan ba wa azwajuhum matanka Allah ka sanya su ka sanya matan wannan mutumin a cikin mai ni'imaka da rahamaka wa zurriyatihim haka nan kuma da zuriyarsa shi ma ka duba fa malak shi yasa ya jaba'a assalamu alaikum shiriyan iyaye yana shafar ƴaƴa shiriyan uba yana shafar wa ƴaƴa shiriyan uwa uwa in kika kasance ta gari Allah yana taimako ƴaƴanki ko ba ki da rai Allah sai ya turo wanda zai kula da su kin sani ko baki sani ba ai shi taimakon Allah wa yarzuquhu min haisu wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haisu ya jama'a ina waɗannan ayyuka ka aje su duk wanda ya ji tsoron Allah wallahi Allah sai ya bashi mafita yace kuma zai azurta shi inda bai zata ba wanda baka zata baka taba gani ba shi zai zo ya sa 'ya'yanka kan hanya kuna jina abin da ake so duk abin da za ka yi ke don Allah ka gyara halinka sauran ka ba mu Allah dalla ka zo kana tunane wallahi tallahi ina kokarin tara mai ƴaƴana ko in tara mai na, ko iya ƴan uwana abu saboda kaga da yawan rayuwa in ta kai ka da aikin banza wai zakara ya taka wuka yace zancen banza eh bai ji a shi ba ya taka wuka ya wuce yace zancen banza in ji zakara ai Allah subhanahu wa ta'ala ba ai mai dibara abinda ake so ka taimaki addini duba assalamu alaikum yace wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahu fi al-ardi aqamu as-salata wa atu zakata wa amaru bil wa walillahi aqibatu al lallai Allah ce wallahi sai na taimaki mai taimakon addini wala yansuranna Allahu Manya wa kaga la ga lamu tawkid a saqila lami kuma ta iya zama lamul kasbi sanan ga nunu tawkid aidan a saqila wala yansuranna Allah inna Allah lalle ne wallahi Allah ce sai na taimaki mai taimakon addini na kana ina karka damu je ka taimaki addinin Allah assalamu alaikum wai al man yatta'iz bi ghairihi wa man lam yatta'iz bi ghairihi yuta'abu bihi amini da ina da amini wato a sheik Muhammad awul Albani Zariya. Allah ya gafata masa Allah ya tabbatar masa da shahadarsa amini na ne na bidda baka tsammani kudda da wata rana muna karatun muwadda a muciya cikin azumi da ɗaya ga wata ramala na je muna karatun muwadda babin abin da ke shafi ganin wata to an tashi haka to sai ka san matasa da zafin ka matasa da zafin kai to lokacin akwai wani babban malami a kasar nan a ya shafi gwamnati haka da sauransu sai matasa suka suna su kansa yace malam haya ni kuma bana ganin ta haka fa yace aidin malami ya jibinci gwamnati ya daidai bukatun kansa shine aibi amma malami ya binci gwamnati don a taimaki addini ya ce ni ban ga aikinsa ba yake babu na aiki akan amma ka je ka gabatar da bukatunka akan bukatun addini ya ce malaya barin gama gaskiya ku taimaki addini kar ku bari ya rushe ya ce can dama ku a rushe kuke wa ya ɗaukaka ku musulunci na haulu qaumun a azzana Allah bil islam fama hama bata ghayna al izzata bi ma a azzana Allah Allah in ji Umar sai na Umar ya ce mu mutane ne waɗanda addini Allah ne ya ɗaukaka mu duk sanda ko muka ci zamu nemi girma da ɗaukaka ba ta hanyar addini ba ya ce a zallan Allah Allah ya kaskantar da mu ya ce malaya ya eh, ku gina addini ka ku gina kanku idan addini ya gini zai dawo ya gina ku wallahi wannan magana Allah da ni da shi muka wannan magana wannan magana ta tsaya ma kuma ni sai da ganta a aikace a ka ta ganta to ta mai sakaci Allah ya kashe mu wajen muka hidima Allah ka kashe mu wajen yi maka hidima wajen mai addinin ka hidima yace malaya idan kuka yi sakaci kuka fara gina kanku kuka bari addinin ku ya rushe yace to dama ta me kuke ya kuke a rushe ko to kun tashi ba mai tare ku kuma ke kun rushe gaba daya wannan maganar ya a koran da yace malaya haya ina ina abin ina ina ina shago ya kira ni na same shi a bayan gidan gona nan akwai wani gidan Alhaji Gumel barista ne Gumel to ne yake suka shi mun mala ya kaga wata takarda nan ina da kuɗi zuwa ina da kuɗi za su zo amma dalibai na suna shan matsala a unguwoyi a Zaria yace amma ina so in ba su gudunmawa su masallacin su ba na son rigima ba na son rigima ina so in kuɗin ne ya zo in ba su ba na son rigima da ya nuna mani kuɗin wato dalolin ɗaruriyar miliyoyi ne na dala ita kaga takardar ita ce amma abin da ya ban faɗa masu ba kuɗi in ba su shigo hannunka ba suna da wuyan sha'ani ya ce amma malaya karka ka gaba kwana ce to to wallahi na kasu to malam ya to sana'ar da yake yi wannan galibi ba wai electronics din da yake abubuwa da sun kun san riɗi wannan riɗi ba ƙaramin riba ne da shi ba riɗi yake fitowa zuwa london ana yin biskit jigawa ina ne a so a tura to kudin da an amsa sun zaɓa mai kyau to kudin ne suka tattara ga abin da aka saya wallahi jama'a ina nan ina nan ni bai gawan kudin su zo ba sai dan jiya ba ɗaliban nan miliyan goma wallahi tallahi ka je wurin a can na wa alaikum salam kana gari a lokacin eh Eh, eh, afwan afwan to ka je ka ga wurin gidan in ka je ka ga gidan da suke na masallaci kai ba za ka ce masallaci bane na'am hasara komai wallahi mal haka akai to kuna jira ɗabi'a a daidai dinga kenan wani dan majalisa ina ba ku da sun kawo kai ma ka shiga wa fi zalika tana dan ba abin da ban sani ba ciki da waje na shi babu shine gaskiyar magana in dai mu'amala domin ni hakkan gadan matashin kan garin ina zuwa in zauna don ga muna ka amintan wannan lokacin akwai sadda wani dan majalisa ya haɗu da shi a kabi sai ɗauko dubu ɗari ya bashi ya ce ni ba zan karɓi dubu ɗari ba ce ba abin da zai ce kaje unguwanmu muna nan da ƙannanmu waɗanda sun gama makaranta ba karatu ba aiki wasu suna neman a admission su za ka ji ka ba ya ce ni ina karɓi kuɗin nan haramun ne ni yake gawa Allah shi ne shaida ni yake gawa sai ce ka malam shi sa ake sa ka cika zafi ma malam ya ba haka nan bane ni ba ina ga mai abin da nake so ka gani na. yace haya ba haka nan bane nace me yace haya wannan mutum ka da shi kawai yace mutum ne yazo yana neman aiki da shi wannan bawan Allah yana da hanyar da za a bashi aiki na kira shi waya da waya nace ga wada nan ka saurare shi zai zo daga lututu ya ba shi lokaci yace malam har maganar da muke ciki bai bari mutumin ya gan ba yace to ni kuma ka gani nan kabis ta bani kwangilar gyaran kwamfuta yake cikin dare ne aikin naira dubu ɗari uku cikin dare na gama gyaran kwamfutar cikin dare ga shi sun dawo kuma kuma jirgi na biyo yace to me zai da dubu ɗari wannan mutum yace mala ya ku gina addini addini zai zo dawo gina ku yace ana cewa ban ban gida ba ban gida ba yace mala ya ni ka gani nan eh in zan gida wallahi kowa sai ya ga gidan nan amma na yi ma Allah alƙawari ba zan gida ba sai na gida ma Allah gida yace domin in na tashi zan gidan nan to ni rayuwa ta ta kare a gidan shi domin Allah ya jamshi yana ta in zai abu yayi shi an akhirihi ka je ga darul hadith ka gani to abin da zai ba duk ba da nake so ku gane ba wallahi malam ya rasu gidansa da yake ciki da ya fi faɗin makaranta don nan makallacin da wannan ofishi na ba da san haka dan flat ne haka kuma shi ma ya saye shi ne da niyan zai wa makaranta bai riga ya danka ba da niyyar yana da wannan niyyar ni na san yana da wannan niyyar dan gidan haya yake a sida ya saye shi dan karamin gida ne duk ba da nake gane ba malam in ka je ka gidan da albani yayi ma musulunci hatta da filin university da aka saya filin university sunan university Sheikh Abubakar Mahmud Gumi University duk arkomi yake yana tsare a tsare ki duk ba shirka su gani ba da ya zo ya rasu abun mamaki ba shi da naira dubu goma a account amma ba rukunin da yake Allah ake ma aikin ba wani ba shirki su na tana da tanku na amma na da zafi kaza kaza amma manufar ake duba manufar in ka ga Allah ya karbi abu to kai ma bi hanya ya bar bai ba kowa ba wanda zai bada kuɗi amma Allah da ikonsa Allah da ikonsa Allah da ikonsa ɗaliban nan da ya gina sai suka suka fito yanzu na za a yi da aka zo rufin gado kenan iya gidan na fushi ne gadon di biliyan kudi mutumin da ya bada miliyan kyautu biliyan goma a yi dan najeriya ne ka shaida da biliyan arba'in dari ba, to wallahi yana tabbatar muku malam gidan nan shine gadon su don ba abin da ban sani ba wani abin da ban sani ba babu to ɗaliban ɗalibai ne su kuma Allah ya musu albarka ban taɓa ganin ɗalibai irin waɗannan babbar kuji da suka zo sai suka ce to a kira koma waye shi ya zo mu gidan kuɗi za a yi sai gado da aka faɗi adadin kuɗi iya tsadar sai suka ce sun saye shi lunki biyu an saye gidan lunki biyu da aka ci gidan lunki biyu kuma sai aka ɗauki kuɗin aka raba ma gado kuɗi wadatacce a hannunsu kuna jiga sai aka ce kuma an ban musu gidan da aka saya su zauna ya zama wakafi su ma daya sai ya auri matar su daya daga cikin ɗaliban sai ya auri matar da ya yanzu ya kwashi kaga Allah ko to a yanzu rayuwar da ake ciki tafin da ya kare kudin makarantar sai da aka tara naira miliyan sha uku kudin makaranta wanda wannan karan ma su Abdul Salamu ni ban ma ban buge cikin su ji ba shi head principal din yanzu bana su Abdul da su Abdul kudin makaranta school fees <laughs> ba kudin registration ba sai da aka tara naira miliyan sha uku Allah ta khafu innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu bakin ciki ya'yan ba batun karatu to kuma ai ba matsa kuma ai <laughs> to babu to ji kai ma Allah aiki yanzu wallahi gatan da suke ciki ko yana raye kai ba ma ba zai ba su yi wannan ba domin aiki <laughs> aiki ko kai abin da zai ni ya mana alƙawari ya mai yasa in kawo mashi kaya na recording domin shi in dai recording ne baya wasa da shi baya wasa shi yasa a duk garin nan bai yadda wani ya mashi recording ba yana wa'azi sai ni in ka bincika za ka san haka bai yadda ba saboda shi yana son abu rubuci abu za ku in dai kana bin wa'azi za ka je ta faɗa kan bato recording ta faɗa to wani ɗan bawan Allah daga cikin mutane yace za mu buɗe wani kamfani haka na recording tun ana yayin kasar haka ya zo ya so ya je America abin da London aka so kayayyaki ni bai bari na ci gaba da harka na ba kuma shi ba a buɗe ba a ƙarshe dai kasar na ta ɗan ja baya ba a amfani da kasar sai shi zai a sai da waɗannan kayan kaya ɗaya kusan miliyan ɗaya ne shi a cikin minti uku zai maka kasar hudu to sai ce to ba wanda zai ce wannan sai ma da albani <laughs> duk garin nan ban san wannan zan kai ma wannan ba sai ina zan kuma ai kuma ga wani kaji ka ita malam ya to baka ya baka zo da shi ba da na zo na kawo mashi fito to gaskiya dai kun sai dai tun da ya ce eh ya to ni na sai shi naira rabin miliyan shi kuma da ya ce ta ah, ba matsala ba matsala ai kawai ai za a yi ma addini aiki ne a bada kuɗin da ya zo aka zo za a bada kuɗin ya rubuta wannan kaza kaza kaza na sai shi daga wani malai hayakan gura kaza kaza kaza kaza yace amma mallakan darul hadisi salafiyya ne ba na wani yace shira ya hayakan gura <laughs> sai wani abubakar sai wani mai aiki a cikin munin shidun. mu ne ke dun komi daru hadisi komi yanzu ka je ka ga daru hadisi wallahi sai kai hawaye sai kai farin ciki inda mala ya tsaya an yi ki plus plus duk abin da ka ce za a yi an yi ku yi aiki ku ma addini aiki kakka ka da dabara wallahi idan Allah ya taimake ka naira biyar sai taimake aikin naira ɗari biyar albarka za ka nema karka damu Allah ya taimake mu da haka mala'iku ga su suna maka addu'a saboda kai ka biyo wani abu Allah ya ce lallai suna mashi Allah suna mashi addu'a ya Allah ka shigar da wannan bawa cikin aljanna da shi da iyayensa ka tufa sa'annan ko da matarsa wa zurriyatihim da wa zuriyarsu ai ijma'a bainahum Allah ta hada tsakaninsu wa baina wa baina litaqarra bidhalika a'yunihim domin su samu natsuwa su samu farin ciki bil ijma' bil tima'i fi manazilihim saboda sun haɗu a wurin auri wuri daya wa mujawarati da kuma su makwataka kama qala tabaraka wa ta'ala Allah sai ce wallazina amanu lalle wanda suka yi imani ko wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani kun ji waɗanda suka yi imani kuma ƴaƴansu suka biyo su da aiki irin na me wannan imani Allah ce alhaqna bihim zurriyatuhum za mu haɗa ka da iyalanka kakka bari ka ya lalace ka ce ba ruwanka to kake ka waye gari da shi a ina a gidan aljanna kun dai ga annabi nuhu gida ganin ga dan fa zai halaka amma sai ake Allah inna innabni min ahli ai wannan da cikin iyalai nake fi annahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmin ilmun fa illa takfil ya rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun fa illa takfil li wa tarhamni akum min al khasirin Allah ce daga cikin ayyuka saboda ya riga ya lalace babu aƙida, da haka duk inda za a yi kai kai don ku haɗe da 'ya'yanku cikin gida gidan aljanna haka dan da matanka dan haka alhaqna bihim dhurriyyatahum za mu haɗa su da 'ya'yansu a cikin gidan aljanna wa ma alatna min amalihim min shay Allah ce wallahi ba za mu tauye aikin su da ƙwarin zarra ai sawaina baina kullum bi manzilihi ga wani hadisi wanda jarir ibn jarir ya kawo ya yace innal mu'mina lalle shi mu'mini idan dakala aljanna in ya shiga cikin gidan aljanna ta'ala an abi ta'ala an abi in ya samu nutsuwa sai ce ina babana wa banihi da ƴan da ƴaƴansa wa akhihi da ƴan uwansa ainahum sai tambayi mala'iku Allah ina kake mala'iku ina babana haka kuma rayuwa yake ka je ka tambayi mutane mutanen Maiduguri za su ga maka sadda boko haram ta in tafasa su wani ba bai sani za a je ba mata ta yi nan baba duka ina da dan uwa yana su da a yanzu haka yanzu yana ko bitika ne yace akwai wani abin da ya gani na kuka saboda bala'i yi suka cimma mata ta aje ɗanta a daji haka ta gudu na fito ya kuya da shi fito malamin wa ta kanmu ya zamu da shi lokacin da menene mai malfa mai malfa wanda ya kawo ya kawo su shi ke mulki yace muwa muna ta kanmu ne soja ce za ka soja cire riga uniform ya ya cire riga ya yi da bindiga ya shi kutun jama'a kuka kaskancin da ke wannan to ya zafi da ɗan to irin wannan idan an tsaya a farfajiyar kiyama babu babu babu batun babu batun wai ina baba ina mama a wannan sai kaji kaji ka dare na cikin aljanna yawma yasirul mar'u wa ummihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in yawma idin ashe gaskiya ne Allahu akbar ashe gaskiya ne ba ruwanka da baba ba batun mama ai ba a wannan lokacin yawaddul mujrimu la yaftadi min azabi yawma idin mujrimin ya ga bala ya rasu Allah yanzu da an kama laifi zan ba da ƴaƴana sai a sake ni ce kai wani ne yaya to Allah ta dan kara da mama na ai hakuri ai hakuri wa fasilatihi allati tuwi hatta uwassar ta yaye shi ba Allah na bayar kai da ya ji ce kai wa man fil ardi jami'a mutane wai kadi, kaji na munafiki ya ga bala'i wai yanzu wai ya bada mamata to kai kai halittun su zaka bayar wai ya bada dubu a samu shi a yabudu summa yunji dan a tattar shi Allah ta kalla inna halaba makabban zaki ai wutar da za ta gatarin ya ganta gatarin miradin inna lillahi wa inna ilaihi raji to amma in aka wuce wannan sira'i aka wuce wannan tashi hankali to kuma hankalin sai dawo sa'ala an abisi sai kaga Allah ina babana kuma wannan da kai barbaran da shi ka gudu ka gudu dan fa a lon tashin kiyama mama gudu take kada dan ta ganta baba gudu yake kada dan shegan shi kusan dalili kila za akwai wani haƙƙi da zai tuno ya kama shi nafsi nafsi sana ce wanda aje da wani ajihu ajihu aina wani ajihu wai za a je da wani ajihu ana satan mutane ok da kake a Najeriya kana fuwa ne haka zaka je kai a can to je da ajihu mu gani aji me la haula wala quwwata illa dan zaka gane an dauki addini wasa wasa ne kawai ajihu a kiyama Allah kare da haka zai tambayi ina babansa ina ɗansa ina ina dan uwansa ainahum fa yuqalu sa ce innahum lam yablughu tabaka ai ba su kamo ka ba kai kayi aiki ba su kamo ka ba inna ai kai ka wuce su suna can baya fa yaqulu sai ya ce inni amiltu li wa lahum fayulhiquna bihi fi daraja ai aikin da nayi to nayi haka su ne a ciki kun ji amfani da nagari aikin da nayi ai Allah nayi ne hada su a sa su a ciki Allah ce ce manzo Allah ce ce fa yulhiquna bihi bihi fil daraja sai a hada shi da su fa kai matsayin shi kuma domin aljanna mataki mataki ne yanzu kun gane cewa kake da danka ya lalace kenan kun gane kake da danka ya lalace da zaran ka ga matar ka tana maka wasa da tarbiyyar da yaro to za ta kashe ka na har abada ne kana gida tarbiyya tana rushewa to za ka yi hajjiran mutum za ku yi za ta cuce ka ita iyakacin repercussions din ya zo na ce repercussions is negative repercussions results din ya zo to iyakacin sai kuka ne yaron ta iyakacin sai kuka ta kashe ka ta kashe ka kana iya rike mata fa saboda tarbiyyar ka kai lalace kana iya kuma sakin mata saboda kada tarbiyyar ka kai lalace idan shi dan ya ce dan wallahi wata uwar zaman su da ta da take haifa sharri ne sharri ne ah to ka tura ya ka tabbatar da ya je islamiyya ya tafi kana tafiya ta dawo ta kuna musu tv malam ka zauna na wannan matan kana giri tana rushewa ku ta ku da shi a kofa yaron da ya zo yana eh, a banna baban mutum tashi sai itar da shi bai sallah ba sai yake buga baban cewa to ani ina so dai ka bari in dinga yin sallah ire da mama ke yi ya to ya mamaki sallah sai ta ga dama sai sai ta ga dama na fara fitowa sai ta ce sallah asuba shi kuma yana kokari ya gaggada su ina a je masallaci shi sun suna ganin kamar yana kura musu ne da kai baba ya dinga kyale suna yin sallah irin yadda mama ke yi an samu matsala ko ba samu matsala ba to kun dai ji ba za ka yi da ɗan ke lalace ba yace fa yuqulu bihi fil daraja sai a hada karsu a cikin lada summa tala sai wannan sa'idu dan jubairu ya karanta wannan al aya rabbana ya ubangijinmu wa hilhum jannat ka shigar da su aljanna adanin madawamiya allati wa'adtahum wata kai masu alkawari alƙawari wa man salaha min aba'ihim da kuma waɗanda suka mutu akan imani suka gyara ayyukansu na daga iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da 'ya'yansu innaka antal azizul hakim lalle ke Allah mabuwayi ne mai hikima wa qawluhu tabaaraka wa ta'ala da kun faɗa Allah da yake cewa innaka antal azizul hakim cewa inda Allah ya ce innaka antal azizul hakim ai allazi la yumani wa la yughalib Allah ba wanda ke hana ka kai zo zaka abu kuma ba abin da ke wanda ke rinjayanka Allah ka taimake mu wa qihim sayyi'at na'am وقيل السيئات ومن تجد السيئات Allahu akbar wa sayyi'at mala'iku su da yi maka addu'a Allah mutanen nan wa qihim sayyi'at ka kare su daga mummunan ayyukan su karka kama su da shi jama'a karka kama mu da ayyukan mu Allah Allah mala'iku suna gaya wa Allah a addu'a Allah karka kama bayan Allah da mummuna na aika su kai ba suke ma addu'a wa qihim sayyi'at wa man taqi yau ma izin. ya Allah duk wanda ka tare shi daga mummuna aikinsa a wannan rana faqad rahimta Allah ka ji kansa to Allah ka ji mu baki daya na'am wa zalika kuma in aka yi maka haka huwa al-fawzul azim wannan shi ne daraja lada mai daraja mai girma na'am to yayi yayi aran in muka shiga wannan ba za mu fita ba <laughs> ina fata an gane in muka shiga wannan ba za mu fita ba Allah ya taimake mu to littafin mu da muka sa muka ci ci gaba cikin abin da ya shafi menene ya shafi wato azumi ina za mu tashi wani shafi ne na hamsin ku shafi na hamsin na muna batun sahur ko mun gama shi mun gama mun gama shi to shikenan za mu tashi a ina ne hadisi yace an abi hurairata ah, haqiqa wa qad hasan nabi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzo Allah ya riga ya kudaitai kiran amsal sabari as-sa'ima ya kudaitai da mai azumi an yatahalla bi makarimil akhlaq mai azumi ya dabi an tudkyawa wan dabi'u wa da kuma gyaran su yace wa yata'ab wa yabta'id anil fuhushi mai azumi ya nisanta daga alfasha wa tafahush ko kuma yasa ai alfasha alfasha bi nau'iha daidai da zagi wannan mai azumi kan yayi alhamdulillah wannan abin da ake so kenan mai azumi ya nisance shi wal baza'a da zancen batsa shine al baza'a bancen batsa ka ka ka ka duk irin waɗannan zantuttuka ba a so yace kuma wal fazaza da kuma maganganu wanda suke jawo na alfasha shine al fazaza ina ba ta an gane wa hadhihi al umuru as-sayyi'a duk waɗannan al'amura ne munana wa in kada muslim ko da shi musulmi asali ma'amuran bibti'adi anha tuttunitan kafin da balana an umurce shi ya nisanci irin waɗannan abubuwa wajtina biha ya nisance shi fi kulli ayyam a cikin dukkan kwanaki fa innahu fa innal nahy amma ka sani hani ashaddu ya fi tsanani ta ta'adiyatu salatu sawmi a tsakiyar da kake azumi ka nisanci zagi ka nisanci alfasha ka nisanci batsa fa yajibu alal muslim sai yake wajaba akan dukkan musulmi as-sa'im mai azumi an yabta'i da an hadhihi al-a'mal ya nisanci irin waɗannan ayyuki allati tajarraha sihhat tajarraha sawmahu wanda za ta yi wato azumin sa illa shine al-juh ta masa illa hatta yanqati'a bisiyam har sai kadi ya zo ya samu ya yanke daga azumin wa tahsil lahu at-taqwa kuma in kai haka ɗin ka nisanta ita ƙawa za ta zo ta same ka allati zakara allahu wannan da Allah ya faɗa cewa ya ayyuhalladhina amanu ya kuna suka yi imani kutuba alaikumus siyamu Allah wai ya wajabta muku azumi kama kutuba alal ladina min qablikum ku ji da kyau kamar yadda aka wajabta shi ga wanda ke gabanin ku sai ta me la'allakum tattaqu ko za ku samu takawa jama'a idan ana wa'azi kada jin zuciyar kai kamar ma ba da kai ake ba a yi mutuwa gabanka baka damu ba wani abun izina ya sami wani zuciya ka ta bushe to ka dinga yin azumi wallahi azkunji la'allakum dan ku samu takawa ka samu tsoron Allah jama'a tsoron Allah abubuwan da yake jawowa ba shi da iyaka ba shi da bukatar fa idan ka tusa wa al'umma tsoron Allah ka dauki bindiga jama'a har yanzu akwai ɓarayi ko ba barayi akwai barayi ko ba barayi kuma akwai gwamnati akwai gwamnati ne? amma an basata an basata to sara da su kafa fashi ba to duk waɗannan inda gwamnati za ta rika ɗaukar malamai suna karantar da al'umma ta ce yanzu ta damu da addini faɗin gwamnati ta ce fataran ba ruwanta da mutum addini shi ya kafa wannan fitinar in ka ga malami na wazi to ba gwamnati ta sa shi ba in kaga malami yana kaza na kaza a shi dai yanzu kila ɗan unguwa ne ke sa ɗari ko basu suna ba shi in kaga masu da'awa a daji suna wa'azi ba gwani ta tura su ba da gori za ta to ni mu fa yanzu a koruwan mu da addini za mu dinga ɗaukan nauyin masu ba da tarbiyya to wallahi da a cikin kashi ɗari sai an samu kashi hamsin ya zube saboda an kuma ƙalin lahu arsu amma jira za ku ɗauki yara ku ta daka su ku ta basu kaza gobe ma wani abin yake sha'awa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zukatan ƴan adam yana hannun Allah ne ya tsabi wannan da kage dan haka yace zuciyar da adam yana haka a wurin Allah yuqallibu hima kayfa sha ko yuqallibu ha kayfa sha Allah yana juya zukata daga dama wallahu yahulu baina bai'i wa qalbihi wa annahu ilayhi Allah yana shiga tsakanin bawa da zuciyarsa wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na shiga da baka san abu nan da kuma sai Allah sai juye da kai kana san shi da kana san abu yanzu kuma sai Allah sai juye kana kinsa babu wanda ke wannan saiwa sai Allah to mu kuma ga Allah shi zai mallaki zuciyar shi yasa a lokacin da ka tarbiyyanci gidanka akan tsoron Allah akan takawa wallahi Allah sai ya maka aikin amma akan yi da ka tarbiyyanci ƴaƴanka da matarka akan jin tsoronka kai wane ne shikenan Allah sai ya baka da su ai dai gobe baka nan ko jibi ba ba ka nan ko to sai ayi abin da aka yi amma in sun san akwai Allah ko ba ka nan Allah ka da wata rana sai jina Umar yana tafiya a bayan kun dai sun na ba ku dai tarihin Umar dai dan dan na muku ba a taɓa samun mai mulki mai shugabanci khalifan manzon Allah wanda ya sha wahala al'umma kamar su ba kana shugaban mutane kuma kai kake gadin su yana zagaye haka da rana sai ya ji wani gida tana wata mata tana cewa ke wanke yi maza mu ki dauko ruwan nan mu zuba mu nonon nan lokacin kasuwa yayi sai ta ce ke mama eh ba amirul mu'minin ba umar ya ce haramun ne ya hana a zuba ruwa a nono domin algusu ne ta ce ce lalla dauko ruwan nan nan akwai amirul mu'minin ne muna cikin gidanmu ta ce idan babu amirul mu'minin mama ai allan amirul mu'minin yana nan a ce umar din yana ji a bayan gida hmm. ai sai kuma fada yace to Allah gida mai wuri kaza wuri kaza gidan waye aka ce gidan wani malam manta wuri kaza kaza to yace to akwai wata ƴaƴa wace ce aka ce yace ku je ku aure ta yace a je a nemi aure ƴan nan sai da ya neman ma ɗaya daga cikin wasu kace ƴaƴa ko ɗaya sahabbai ƴaƴan wannan a cikin sai tsatsan wannan yaren da aka samu Ahmad bin Hanbal cikin zuriyarsa wannan yar akwai albarka saboda tsoron Allah ya riga shi shiga zukatarta ka ba yadda za a yi ka gina ƴaƴanka akan san duniya kan san tsoronka kuma ka tafi Allah ayya amma ka dinga nuna musu haƙƙin Allah shine a gaba akan haƙƙi wani ne haƙƙin manzon Allah akan haƙƙin ka sallallahu alaihi wasallam haka ƴan uwa wannan abin da ake so a gina su akan tsoron Allah in kana son ka samu takawa to ka dage kana ka li'anna siyama domin shi azumi waslatun ila taqwa kun ji ko azumi wasila ce tsani ne zuwa ga tsoron Allah yace iz yakuffu nas naf domin ana kame rai an kasirin mimma ta mimma tatla'u da yawa daga abin da take gani ana kame ta saboda azumi sai ka kai muna azumi ina fata an gane ilai iyawa iko ma taqlaw alaihi abin da ke gani min al ma'asi na daga sabo da kauri sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah kira da ya kira cewa as-sawmu junnatun lalle azumi junnatun garkuwa ne wa qad kuma ya riga ya gabata anna bayna bayna zalika anna bayyana zalika fi babil fada'il siyami mun mai bayanin wannan hadisin a cikin babun falalan azumi malace ce wa haka akhil muslim ga kai dan uwa musulmi ga wani hadhihi al af'al al qabiha wadansu ayyuka na munana la budda an ta'rifaha dole ka san su litun kiraha dan ka kyamace su wala wala taqa fiha kar ka fada wasu wallahu darul qa'il bala yake cewa albarka Allah ta riskar da wannan mai magana wani mawaki gashi na ce araftu sharra lalu shar na san sharri lalu shar ba dan in sharri ba lakin limaza li tawqihi dan in kare kaina daga sharri wa man lam ya'rifu sharra khayra min sharri mutumin da bai san alkhairi ba bai kuma san sharri ba ya kaufi zai fada zai fada cikin sharri Allah ka sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure kutu Allah ya gafarta muna yan uwa gaba da batun masu prison din nan ya ya kamata a yi za mu zo da gudunmuwanmu ne gobe tunda sai tawar sai a raba biyu kai ya tafi da masallaci na a masallacin mu a muna san dai ka zo da wannan na kaza za mu ware mu ba su abin da muke dan iya Allah ka taimake mu eh mata jiya sun dan musu abin to da yake mu ya hadi ka fado to ma za a ware ina fata ma kuma ga aikata ban yanzu ko mun bace gobe to Allah sa mu dace abin da muka faɗa dai-dai Allah ba mu ladan sa kuskure ko tuntube shi Allah ya gafarta muna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخر لك فيها رر ولا فيها صلاة لا قدرت ويسا يا أرحم الراحمين يا الله ما سنيما أدوي أورم الله كاسن دامونس الله كياي مس دامونس ما سنيما بقاتو تي أورم الله ka san bukatocin su Allah ka ba su bukatocin su masu neman wani kariya Allah ka san su Allah ka kare su daga sharrin Allah ka ba mu albarka damuna mai albarka akwai fitinar da ta fito na tsutsawa yanzu kuma manoma kuma tsutsa ta fito tana cin abubuwa tana cin amana kuka ya Allah ka yaye mana wannan musiba muna cikin wata mu hada wata <laughs> Allah ka yaye mana wannan musiba dan albarkan wannan wata mai albarka dan albarkan wannan wata mai albarka rahmatuka ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum